sai wannan labulen ɗaki mai kyau haka ga kyalli? Oh, a Salma har santa carpet. Ƙanwata a shagon Alhaji Armiya Usoja wanda ke kofar gabas a sabuwar kasuwa Sokoto kusa da titin Kwanni. za ki iya samun manya-manyan barguna na ji da faɗi, santa carpet, labulayya ɗinkaku da na yanka, hijabai da daddumar sallah, ƙarafan labulayya, tabarmi, haɗi da mofofin goge-goge. Za ki kuma iya tuntuɓar armiya a lambobinsa kamar haka, sifili takwas ɗaya, hudu uku, biyar shida, sifili biyar shida shida ko kuma sifili bakwai sifili shida tara, biyu takwas shida shida tara shida. Anti, don Allah kin ga aure na ya kusa, ki ce yaya ya je shawon armiya ya yau mun sayayya.